Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya da tara sittin sai kuma kilo hazubu ɗaya da ɗari biyar talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a kullum kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma biyoyi afrik zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar. ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum alheri grace abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau juma'a 16 ga watan agusta shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai Kasar Isra'ila ta haramta shiga ma wasu 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugaban China Xi Jinping ya yi ganawar ƙeƙe da ƙeƙe da 'yan rajin demokaradiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong. Sannan kasar Pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da suka yi da India akan iyakar Kashmir. tsakanin labaran kenan manoma a najeriya suna nuna ra'ayoyi masu karo da juna kan umarnin da shugaba buhari ya ba babban bankin kasar na hana masu shigo da kayayyakin abinci tallafi muna da rahoto bayan labarai rahotanni na nuni da cewa shugaban 'yan shiya ibrahim alzazzaki na kan hanyarsa ta komawa najeriya kimanin kwanaki biyu da zuwansa jinya kasar india bisa dalilin cewa To sai kuma shirin lafiya uwa jiki na Hawa Umar wanda yau zai yi bayani kan tsiron mahaifa kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Isra'ila ta haramta shiga ma wasu 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis, wanda wannan zai tayar da wata sabuwar takaddama a muhawarar da ake yi game da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa wannan tata a yankin gabas ta tsakiya. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka Ilham Umar da Rashida Tlaib sun sha cakar ƙasar Isra'ila da manufofinta kan Falasɗinawa. da sun shirya kai ziyara isra'ila da wasu birane da dama a yamma da kogin jordan a 'yan kwanaki masu zuwa mataimakiyar ministan harkokin wajen isra'ila zipi hotoflu ta gaya ma wani dan jarida cewa ba za mu kyale waɗanda ba su ƙaunar 'yancinmu na kasancewa cikin wannan duniyar su shigo isra'ila ba bisa ƙa'ida ɗaukar wannan mataki da muka yi ya dace dab da bayar da sanarwar hanin shugaban amurka donald trump ya aike da sakon tita da cewa muddin isra'ila ta amince 'yan majalisa umar da talai su kai ziyara hakan zai zama wata babbar gazawa sun tsani isra'ila da dukkan yahudawa kuma babu wani abin da za a faɗa ko a yi da zai canza ra'ayinsu. su jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya ce ya kamata shugaban china shi jinping ya ganawar keke da keke da 'yan rajin demokaradiyya da ke zanga-zanga a hong kong don kawo ƙarshen zanga-zangar da ake koko aka kwashe makonni goma ana yi saboda mallaki yankin da china ke yi shugaban na amurka wanda akasari tawagar motocinsa kan kauce bin inda masu yin masu zanga-zanga suke ya faɗi ta kafar twitter cewa idan mr shi ya gana da masu zanga-zangar wanda koko waɗanda akasarinsu matasa ne a ta bakinsa za a kawo ƙarshen matsalar ta hong kong cikin lalama da kuma fahimta ba na shakka trump ya ce na san shugaba shi sosai ga wutaccen shugaba ne wanda ke da cikakken goyon bayan mutanensa haka zalika ya kware sosai kan mawuyatan al'amura ba na wasi ko misali zaratin cewa idan shugaba shi na son ya gaggauta warware matsalar hong kong cikin mutunci zai iya ma'ana a ganawa ko ko a yi ganawar keke da keke to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc Kasar Pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da aka yi da India kan iyakar Kashmir da ake takaddama a kai da ake kira marabar yankunan da ake da iko kansu a daidai lokacin da kasashen biyu ke ci gaba da takaddama kan yankin na Himalaya. wani mai magana da yawun rundunar sojin pakistan ya yi ikirarin cewa su ma sojojin India biyar sun mutu bayan da aka buɗe masu wutar ramuwar gayya major janar asif gahur ya ce ana ci gaba da samun 'yan rigingimu loto-loto rahotanni na nuna cewa jami'an sojin india sun karyata rahoton kashe wasu sojojinsu to amma sun tabbatar cewa an kashe wasu sojojin pakistan uku a matakin ramuwar gayya da aka ɗauka nan take dai babu hanyar tabbatar da ikirarin da kowanne daga cikin ɓangarorin biyu ke yi jiya alhamis yan yankin gibraltar mallakin kasar burtaniya koko yankin da dai na gibraltar mallakin kasar burtaniya ya yi watsi da rashin amincewar amurka ya saki wani babban jirgin dakon man iran mai suna grace one da ya kama bayan da iran din ta ba da tabbacin cewa ba za ta tura danyen manta zuwa kasar siriya ba yanzu duk wata hujjar tunanin cewa akwai buƙatar ci gaba da tsare jirgin dakon man takau a cewar wani babban ministan yankin mai suna fabian picardo a wata takardar bayani sa'o'i kafin nan amurka ta nuna tana so ta hana sakin jirgin wanda burtaniya ta kama ranar 4 ga watan yuli wannan nema ya kawo jinkiri wajen yanke hukuncin to amma babban alkali anthony dudley ya ce shi bai samu takardar wata bukata daga amurka ba shugaban koriya ta kudu moon in ya ce kasarsa ta yi wato za ta yi farin cikin hada hannu da japan don warware takaddamar cinikayya da ke dada tsanani tsakanin su muddin japan ta yadda su hau teburin shawara shugaba mun ya yi wannan tayin ne jiya alhamis a yayin wani jawabi na bikin karo na 74 na zagayowar ranar bukatar ko kubutar da yankin ruwan koriya din daga wato mulkin mallakar kasar japan wanda ya faru daga shekara ta 1910 zuwa 1945 tayi mai cike da zumuncin da shugaba mun ya yi na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da koriya ta kudu ta bayar da sanarwar cewa za ta sa kasar ta japan cikin wani sabon rukuni game da cinikayya wanda hakan zai takaita yawan muhimman kayakin da take fitarwa wannan matakin ga dukkan alamu martani ne kan shawarwarar da japan ta yanke da cire koriya ta kudu din daga jerin kasashen da take bai muhimmanci wajen kasuwanci to a gaida ibrahim ka almasi garba da karanto labarai Madalla bari mu bude taskar hotonnin namu a Najeriya inda gwamnatin tarayya ta bayyana cewa shugaban 'yan shiya na MIN Ibrahim Elzazzaki ya so zillewa ne ya yi amfani da damar da kotu ta bashi ta neman magani a Indiya. Wannan labari ya fito ne wuni daya gabanin labarin cewa zazzaki ya kamo hanya zuwa Najeriya don rashin gamsuwa da yadda ake shirin yi masa magani a asibitin Medenta na New Delhi a India. Wakilin Nasiru Adamu Ehlika na dauke da karin bayani a sakon faifan bidiyo bayan na sauti el-zazzaki ya ce sai a zaɓi mai gaskiya tsakaninsa da gwamnatin najeriya a sanarwa daga babbar sakatariyar ma'aikatar labaru grace isu e. gekpe ta ce sun isar jirgin daular larabawa kan hanyar sa tafiya india ilzazzaki ya nemi amshi fasfo ɗinsa yadda kuma bayan isa india ya so sauka babban otel da kuma samun damar ganawa da jama'a da ya ga dama hana ilzazzaki samun wannan bukata ya sanya shi kin wani likita ya duba shi da kuma fitar da sakon sauti na nuna yana cikin mafi munin hali gwamnatin ta ce india ta hana el-zazzaki amfani da kasarta wajen fadada harkarsa ta kungiyarsa ta imn zuwa ta duniya sakon bai kammala ba sai da ba da haƙuri ga gwamnatin indiya don yadda elzazzaki a cewar sanarwar ya so bijirewa doka in za a tuna kakakin imn ibrahim musa ya ce an sulhunta lamarin kuma jagoran nasu zai karbi magani a indiya bayan gana da likitocinsa da ya amince da su mai kungiyar imn yanzu za ta ce ne kan dawowar malam elzazzaki najeriya muhammad ibrahim gamawa na daga manyan almajiran elzazzakin ga likitocin da suka yi alkawarin cewa idan ya je indiya su za su lura da lafiyansa amma kuma yana zuwa can ɗin kuma sai su kansu ma aka hana su su aka kawo waɗansu mutane. Daga nan Najeriya menene kuma wani mataki na gaba kuke shirin ɗauka tunda kotu ce ta bada dama dama ya tafi Indiya tun farko. Allahumma ya danganta ko izinin buɗaɗɗe ne ko kuma dama izinin kawai ya tsuke ga Indiya ne. In Indiya aka ce to kaga sai an zo an sake neman kuma wani izinin cewa an canja ƙasa kuma a bari a tafi wancan ƙasa. Wannan dai shi ne abin da. Amma Muhammadu Bayan Gama ba za ka rasa ganin sanarwar gwamnatin Najeriya shirin da ke nuna malam din ya suma ya karbi fasfot dinsa watakila ya nemi mafakar siyasa a Iran sai bayan mulkin shiga Buhari ba ya dawo. Duk wannan ba gaskiya ba ne, to ai jirgin sama ba kaman motan fasinja a Najeriya ba ne. To ga akwai ka'idodi haka kawai zai je shiga Iran shi dan Iran ne, kuma haka kawai shi kenan sai je airport na wata kasa kawai ce zai shiga jirgin Iran. Amma kirci ne wanda suka kulla, suka shirya, suka kimtsa, suka kuma aiwatar. An ga wani hoto inda Yalda Zaki ke gana da ministan marasa rinjaye na india muktar nakbi nasura da mailika a madar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru manyan manoma da 'yan kasuwa a najeriya sun fara mayar da martani game da kokari na inganta cinikin kayan abinci da aka noma a cikin gida da ya sa shugaban kasar muhammadu buhari ya ba shugaban babban bankin kasar godwin emefiele umarnin cewa daga yanzu kar ya ƙara bawa masu shigowa da kayan abinci daga ƙasashen waje tallafi wakiliyarmu madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani Wannan ba shi ne karo na farko da mahukuntan kasar a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari za su ɗauki irin wannan mataki ba, na hana a shigo da kayan abinci daga kasashen waje domin daga hawansa mulki a shekara 2015 aka haramta shigowa da ire-iren abubuwa 41 waɗanda ake ganin ana samun su a cikin gida nan Najeriya. Shugabar mata manoma a jihohin Arewa, Bilkisu Muhammad ta yi tsokaci. Wannan umarni da mai girma shugaban kasa ya bada ya yi daidai, to sai dai kuma an yi baya ba zane. Kamar yadda kowa ya sani, 'yan Najeriya an shigar mana cikin al'amuran rayuwarmu ga baki ɗaya musamman mu mata muna noma alhamdulillah ko mu kadai mai girma shugaban kasa ya duba ya tallafa mu wallahi za mu iyakacin kokarin mu ga noma kayan amfanin gona tun daga kan hatsi tsaba har zuwa mabun ƙasa kasa to amma abin da ya yasa ce an yi baya ba zani wannan matsalar da muke ciki ta mutanen nan masu kame-kame a gaskiya sun shiga mana rayuwa in ba mai girma shugaban kasa ya dauki babban mataki a kan wa'annan mutane masu hana mu mu yi noman nan ba ni da gaskiya har an karya mana gwiwa in ba shugaban kasa ya tashi tsaye ya yi da gaske ya bari mu shiga cikin daji mun tabbatar muna da tsaro mu yi wannan aiki ba to ai duk wannan umarni da ya bada ba zai yi amfani ba. A nashi nazarin mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu da aikin gona ta ƙasa Sanusi mai jama'a a jiya. ya tofa albarkacin bakinsa a game da wannan umarni da shugaba buhari ya ba babban bankin kasar inda yake cewa wannan manufa daidai ne kuma ya dace amma matsaloli da yawa wanda ya kamata a duba su ba lallai ne a ce abin da aka faɗa matsalar nan za a daina wannan ba to amma dole a faɗi matsaloli domin a inganta wannan manufa abin da muka samu labari ta fuska da yawa shine su manoman nan da aka yi alkawarin agaji agajin baya zuwa musu akan lokaci kuma wasu agajin suna kwana suna koma ga wa'yansu wanda ba ma manoman ba yaya ƙwararru a tattalin arziki ke kallon wannan yunkuri na bunƙasa albarkatun gona a ƙasar yusha'u aliyu ya yi bayani to wannan shiri yana da kyau sai dai ko da yaushe aka yi magana abinci ana magana abin da zai zaunar da ƙasa lafiya ne wajen abin da ake faɗa da turanci wato tanajin abinci wanda ake ce mai shi food security shi abinci yana da mahimmanci a ƙasa musamman idan aka sai an duba irin abincin da mutanen ƙasan suke so da kuma irin waɗanda yake samun da zaman lafiya a cikin ƙasan yanki-yanki na najeriya kowane akwai abin da ya kware sannan kuma kowane yanki akwai irin abincin da yake bukata ko da wani lokaci eh, saboda haka idan ana bukatan a samar da yanayi mai kyau to ya dole ne a rage waɗannan kuɗaɗe da ake fitar da su kasashen waje lokaci-lokaci. bincike da na gudanar ya nuna cewa daga shekara 2015 zuwa shekara 2018 najeriya ta yi tanadin kuɗaɗen ƙasashen waje har dala biliyan 21 sakamakon hana shigowa da kayayyaki iri daban-daban. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo na Washington ke cewa karfe 1 da minti 15 na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan fibroid ko tsiron mahaifa. Fibroid ko kuma tsiron mahaifa yakan fito wa matan da suke cikin shekarun haihuwa saboda yawan sinadarin estrogen da progesterone a jiki kuma yakan fito ko tsiro a sashe da dama na mahaifa. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki a babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital. Likita barka da warhaka. Barka mu dai. Ta likita ko za ka yi ma masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar cutar fibroid wato tsiro na mahaifa. Fibroid tsiro ne daga jikin mahaifan mace wanda ba ainihin mahaifa ba ne wato ya bambanta da sauran naman na mahaifin. Yanda fibroid din yake a nan tropical areas the developing world tsiro mahaifa yana da yawa wato a kasashe masu tasowa kenan wayannan kasashen sai ka ga kowane mace daya a cikin mata biyar yana da tsiron mahaifan nan ko da da maimakon maiwa ne saboda mu nan mun bambanta a alun rayuwanmu da kuma lafiyan jikinmu da kuma genetics that is makeup na mu nan compare with mutanen turawa su ma suna da shi amma ya fi yawa a jikin namu me ke haifar da wannan wannan tsiro na mahaifa? A bisa ga kimiyya dai ba wani takamaimai abin da za a rike cewa gashi wannan shi ne in mutum in aka gani a jikin mace ko a jikin mutum za ta samu tsirin mahaifin. Amma akwai abubuwa da dama da ake ce da shi predisposing factor idan mace tana da shi za ta iya samun tsirin mahaifan nan fiye da wanda ba su da shi. Ba wai lalle don za su iya same shi fiye da wanda ba su da wannan factors din din ba wai lalle in kana da factor sai ka kama su ba a yawanci da dama masu predisposing factor ba za su samu ba wanda ma babu predisposing factor din nan zai iya kamawa da shi to meye ne wayannan eh, abubuwan da yake sa mace ta yawan ko kuma sauri samun wannan tsiron mahaifa na ɗaya shine launin fata bakake mutane da muna da shi ya fi yaduwa a jikinmu eh, idan aka kwatanta da turawa na biyu akwai wanda allah bai yi mata haihuwa ba ko sau ɗaya ba ko kuma wanda ta ma haihu ta samu haihuwa amma an dan dauki lokaci kwana eh, shekara biyar bakwai goma bata haihu ba to a yawanci wannan matan suna da matsalan ina tsiron mahaifa akwai wanda kuma genetics na family eh, idan maman mutum yana tana da mace tana da shi to there is that tendency cewa yar da ta aihu ita ma tana da higher chances na kamu da serum mahaifan nan na biyu abu daya banda in ya soma to abun da kimiyya ya kama sosai shine akwai factor da yakan sa ya yi girma ana ce da shi estrogen wato sinadari ne na jikin dan adam musamman ma mace wanda yake kula da wanki wata-wata da ko kuma a yi ciki ko kuma ciki ya tsaya da sauransu na mace idan mace tana da siron mahaifan to wannan estrogen yana sa ya yi girma yana yana kamar abinci ne ga siron mahaifa yana sa ya girma amma ba wai lalle shi ne yake haddasa shi ba menene alamomin wannan ciwo na daya wayannan factors da na faɗa a da bata aihu ba ko babu aihuwa ko ko sau daya ko kuma ta yi amma ya dan dauke shekaru yanzu bata aihu ba na biyu idan akwai wanda yake yana da shi har ma ko an gane an yi maganin shi a cikin eh, iyalin na wannan mace ko kuma ita ta ma ta taba samun wannan ciron mahaihuwa ta yi maganin shi an yayi ki ko wani abu haka za ta iya sake kamuwa da shi wannan bangare ɗaya kenan bangare biyu mace da ciron mahaihuwa yawanci akalla da saba'in bisa darinsu ko saba'in da biyar ma zuwa wajajen tamanin ba wani alama da za ta san cewa tana da shi shi yasa na ce tun farko idan mace ɗaya cikin biyar na matan mu a kasar bakake da kasa masu tasowa ana idan ka duba za ka tarar da tsirin mahaifan nan ko da maimakon maiwa ne a cikin mahaifan sauran kashi ashirin da ya rage bisa darin to su ne suke dan samu wani nuni da idan an je wajen dakta dokta zai duba Eh, ya yi gwaji cewa ko shi tsiron mahaifa ne ya kawo yannan matsaloli musamman cikin yanda yake nunawa shine jinin wanki ya yi yawa jato jinin alhada ko ya yi yawa kwana madaidacin kwana da mace tana yin wankinta ko kuma ya yi yawa wasu ma har a yi wata wata ya zagayo wanki na can bata gama ma wankin ba har wani ya zo ya zagayo sai ta ce to gashi na fau ya kai wata daya da wani abu ina ganin jinin ahila sauran hanyoyin da yake nuni shine idan ya yi kasaita ya yi girma sosai to sai ka gan idan wanda yakan san mace mai ciki idan ka lura da cikin mace za ka gan ya dan tashi ko kuma wani ma har ya yi kaman cikin wata biyar shida bakwai har tara in ba ciki ba wani sayi wannan tsiron mahaifa ne ya yi girma a cikin mace haka to ko bai nuna a wajen alhadanta ba ta san dai ga ciki na yayi girma har ma ana ce Allah ya raba lafiya amma na san dai ba ciki na aihuwa ne. idan yayi girma ya zaune a cikin cikin mace ya danne kayan cikin ko kuma kayan kugu na mace yakan sa wayannan eh, kayan cikin mace ya fara samun matsala da zai nuna musamman mafitara daga koda zuwa wajen da fitari ya taso daga koda ya zo blada wato balambalan da fitsari yake taruwa kafiya a yi fitarin. idan wannan siro ya girma ya kwanta a kai yakan danna shi fitsari ba zai iya wucewa yadda ya kamata ba sai fitari ya taru daga wannan nan gurin komawa ba a bisa misali shine idan ruwa na tafiya cikin kwata idan aka cosa kwatan sai ka ga ruwa zai tsaya sai baza a waje to haka wannan zai yi sai fitare ya yi damin koma har kan koda ya je lalata koda na da yake na biyu ko kuma idan an jin jini ne ya zauna a kai kamar jin da ke suke dawowa da jini daga kafa to idan ya zauna a kai sai ka ga yana hana jini wucewa zuwa a wajen zuciya to sai ka ga kafa zai kumbura hanya ɗaya kuma da yake nuni shine idan yana can ta bakin mahaifa ne har ma ya fita a cikin wajen farjin mace ciki ba wai a waje in ka duba za ka gani ba to zai iya samun infection wani irin ruwa da wari sai ta fitowa saboda naman wannan tsiron da ya zama infected to shi ma wani hanya ne da yake nuni amma wayannan hanyoyi duk sauran hanyoyi kadan wajen nuni ne mafi mafi yawanci suna nuni ne da canzawa a cikin alhada kuma canji shi ne alhada zai yi yawa. To a likitance kwana nawa ne mace ya kamata ta ɗauka tana al'ada? Kwanakin alhada wanda yake daidai shine kwana daga biyu zuwa takwas amma yawanci wanda average kwana hudu biyar to idan ya goce in ana yin kwana daya akwai damuwa idan ya goje yana yin kwana goma sha akwai damuwa to amma bari in sake ja hankalin mutane akan wannan kwanakin alhada kwanakin alhadan da ake yi wani sayi yana sabuntawa da kanshi yawanci mata sai su ta yi eh, alhada kwana uku uku kafin a yaure ko kuma a aihu idan an aihu bayan jinin aihuwa ya dauke idan za su soma sabon alhada a cikin rayuwa kuma sai kaga ya koma kwana shida to wannan ba damuwa bane wasu kuma daga kwana shida bayan haihuwa sai ya dawo kwana biyu to duk dai ba damuwa da wannan to abin da dai ba mutum ba zai zauna cewa an ce ba damuwa ba shine idan ya kai kwana goma abin da ya yi sama ya kamata a nemi likita a duba to akwai wani matakin kariya da ya kamata mace ta ɗauka idan ta gane cewa wani na kusa da ita ko mamanta tana da wannan tsiron mahaifa eh akwai mutum ya samu ilimin me tsiro ciwon mahaifa ko ba wanda yake kusa da kai da ya taba kamuwa da shi to a ta zuwa asibiti a yi medical check-up ko ba dan wani rashin lafiya a kama mutum ba domin yawanci wanda ba su a nuni nan kashi eh, saba'in da biyar bisa dari ana dan dago shi ne mace ta je bisa ga wani matsala daban aka yi scan sa ga cewa a'a akwai ma fibroid a jikin eh, uterus mace za ta iya gujin alaye da zai sa tana kamuwa da sexual sexually transmitted infections because shi ma yana da daya daga cikin abun da nuna cewa kila shi yasa yawanci mahaifan matayen eh, kasashe masu tasowa yakan yawan samun tsiron mahaifa. Wani mataki ya kamata ta ɗauka musamman ma idan ba ta gama haihuwa ba ko tana so ta samu ciki ta haihu. To na daya shine idan an samu tsiro mahaifa mace wani iri ne saboda kala-kala ne. Yaya girman shi su nawa ne a jikin mahaifin tana bukatan haihuwa idan ta taba haihuwa tana so ta zo ta kara in bata ma ba ta da haihuwa tana bukata e za wata rana za ta haihu da kuma wannan siron mahaifan yana da wani damuwa a yanzu musamman kama a ce alhada wanda yake shine hanyar da yake nuni yawanci in alhada yana eh, tana alhada jini na zuba sosai har ma tana dan samu jiri ko kuma tana samun blackout har ta fadi da sauransu to kaga ba za zuba mashi ana kallo ba in ba haka ba in karami ne kuma ba shi da symptoms ba wani damuwa da yake nuni yanda a jikin mace to iri wannan sai a zuba mashi ido a ta gwada shi wata shida shida ko sau ɗaya shekara amma ko da maimakon kwayan maiwa ne idan ya kawo damuwa ya sa alhada ya yi yawa ko kuma yana kawo ciwo ko kuma wani dai damuwa da ya aka san fibroid da shi ya kamata a bi shi a yi maganin shi. Ka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. ga wannan sakon thank you daɗi ƙara allah masanin gaibu bai yi kuskure ba da ya cakuɗa mabambantan al'ummomi a arewacin najeriya don haka a saurari mahankaltan arewacin najeriya a kowane daren ranar asabar a shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya. kada ku bari a baku labari Ibrahim dai bai nisa ba gashi nan da tashin muhimman kanin labarai. To kasar Isra'ila ta haramta shiga ma wasu 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis wanda wannan zai tayar da wata sabuwar takaddama a muhawarar da ake yi game da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa wannan kawata ta a yankin gabar ta tsakiya. jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya ce ya kamata shugaban china shi jinping ya yi ganawar keke da keke da 'yan rajin demokaradiyya da ke zanga-zanga a hong kong don a kawo ƙarshen zanga-zangar da aka kwashe makonni goma ana yi saboda mallake yankin da china ke yi Ƙasar Pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da aka yi da India akan iyakar Kashmir da ake takaddama a kai da ake kira marabar yankunan da ake da iko kansu a daidai lokacin da kasashen biyu ke ci gaba da takaddama kan yankin na himalaya zuwa gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi. za ku kuma iya sauraron wannan shirin da ƙari a shafinmu na intanet wato hausa.com a madadin ibrahim ka almasi da malam siri da hada shiri da kuma injiniya mu na yau kal alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde